baza ƙarfi kuma ka tashi ka kashe kashe su mai kyau. yi Da rashin ta akan bar arha jama'a assalamu alaikum barka da hantsi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke kawo muku shirin da rashin ta To idan ba manta ba cikin makonni uku da suka wuce muna ta batun haƙan mai ne a arewacin Najeriya. To yau ga yadda firar ta ci gaba. Bari koma ga Alhaji Abubakar ɗin shi kan shi. Alhaji Abubakar kafin yanzu ai akwai labarin da muka samu cewa hakkun samu lasisi na fara yin refinery a jihar Bayelsa da jihar Kogi. A ina aka kwana? Eh, ko shakka babu mun riga mun samu fili ba lasinsu ba to kom. Mun samu fili a jihar Kogi inda muka ce za mu zo mu gina refinery saboda mu rage wahalan mai da ake fuskanta a cikin mu ta Najeriya. Wannan filin akwai mai? Eh refinery ne ai za mu yi ba mai ba wannan sai an bincika amma mu dama za mu yi refinery ne domin mu zo mu taho da crude oil mu kawo shi a wannan wuri mu tace shi saboda ba sai an kai waje ba mu tace shi a cikin gida a matsayin ainihin wannan refinery zai kasance na 'yan kasuwa masu zaman kansu mu tace shi a wannan wuri mu sarrafa mu saida mu jama'anmu har ma mu kai lokacin da mu kanmu muna iya fita da shi to amma kashi ke san komai dole ne sai in gwamnati da ke kan mulki ta yadda abin ya gudana zai iya gudana amma yanzu abin da muke fata muna fatar wannan gwamnati da yarda Allah za a ci gaba da wannan refinery in Allah yarda shi ma wannan gumi ne

kuma ba a son ƙasa ta dogara ka kacokan akan batun man fetur ko kuma yanzu a arewa kun hakikance sai an tono mai a arewa me yasa ba za ku karkata akalanku zuwa sauran albarkatun da ake da su a ƙasa ba yo ai idan da kina saurare na akai akai da kin ji a kowane lokaci na samu sukunin irin wannan na yin magana ba ina magana ne a kan maganan man fetur kawai da ke ƙarƙashin ƙasa a arewacin Najeriya ba har ma da ɗimbin arziki da ke kwance na abin da ake cewa mineral resources iri daban-daban daban-daban daban mu a chamber of commerce na Najeriya mun yi mitin da minista na albarkatu na ƙarƙashin ƙasa ba iyaka abin ta shi ne a rashin bin doka da oda da ya yi kamari a gwamnatocin baya da kuma rikon ko in kula na waɗannan gwamnatoci saboda mai don suna samun kuɗin shiga daga man fetur saboda haka waɗannan sauran wurare suka mai da shi sai yanzu 'yan china da ire-irensu suke yawo a rariya-rariya su ɗebi gwal a zamfara su ɗebi topaz da aquamarine da makamantansu a bauchi da part of gombe wannan na faɗa miki 'yan kaɗan daga ciki kenan to inda gwamnatin da take ci bata yi ko in kula ba bata nuna cewa bata damu da wani abu ba wannan kurin ya isa ya rike kasar nan ba za mu dogara mu tsaye a kansa kawai ba zan sake komawa kan maganar PIB da muka fara yi yanzu ina so in ɗauki wannan dama in yi roƙo ga duk wanda ke sauraron wannan shiri kuma yake da yadda zai yi magana musamman wa shi wanda Allah ya sa shine shugaban mu a yanzu Muhammadu Buhari don Allah a yi kokari a nemo ainihin original PIP din nan da Alhaji Kaila ne magana a kansa domin wannan doka ya ƙunshi komai kuma na imani da Allah zai ga cewar ya rage masa nauyin abubuwa masu tarin yawa yanzu babban abu na farko da ke ciwo kasar nan tuwa shi shine maganar tallafin man fetur an rasa ƙasa an rasa sama an rasa gabas an rasa yamma saboda irin abin da aka yi mutanen da suke amfana da abin sun yi katutu duk lokacin da gwamnati ta yi ƙoƙarin ta yi gyara a kai su suna da hanya ɗari waɗanda za su yi frustrating wato za su sa gwamnati har ta gaji ta rasa ta inda ta amma shi wannan pip wannan shirin doka na pib ya kunshi komai zai warware masa komai kuma idan an allah ya sa an ji wannan magana an saurara kuma shi ma ya ji da allah ya sa mutane su binciko masa wannan barin dawo gare ka alhaji kailani ganin cewa kai ne injiniya kwararre da ya san harkan man fetur a ƙasa yanzu ana wani yajin aiki ne a hmm. ma'aikatar man fetur hmm. kuma hujjojin da suka bada hujjoji ne da za a ce sun ba da su a kunshe ne hmm. sai wani mai kamanka wanda ya san asalin abin shine zai mana bayanin dalilan da ya sa ake wannan yajin aiki har ma aka kai ga rufe shi babban eh, eh, darakta mai kula da ma'aikatar man fetur gaba ɗaya bai iya shiga wurin aiki ba hmm. eh hmm. gaba ɗaya da shi da ma'aikatansa ba su iya shiga wurin aiki ba to ko me ya ja wannan yajin aiki abin da ya ja wannan yajin aikin nan tuntuni shugabanni na ma'aikatan mai ina ganin wajen shekara biyar kenan zuwa yau tun da goodluck ebele janata ya hau mulki in kin duba nnpc ita kanta yanzu ma'aikata ne wanda minista da shi jonathan suka zo da su wasu daga shell wasu daga chevron ba ma'aikata bane wanda suka fara daga farko har suka kware a cikin aikin yanzu kin duba akwai wani wanda aka ɗauko ana kiran shi mr oti tun da nnpc take an ce daga presidency aka kawo shi ba taɓa samun deputy group general manager ba aka kawo shi sannan aka ɗauko wani mr okon wai shi coordinator ne na NNPC, sai aka wayi gari ana amfani da mr momo shi ne md na ppmc to wayannan su hudun kuma mr momo nan shi ita ta ba sta nata yana rike da position na sta kuma yana managing director na ppmc pipeline product uh, marketing kuɗi kawai ake ta siphoning shi gmd din wanda aka, aka kulle kofa a gas kallo kawai yake wasu abubuwan ma ba a yi da shi in za a fitar da kuɗi sai dai a je a rubuta shi wannan uh, deputy gmd din ya fita da kuɗin haka yanzu kwanaki wajen watanni uku da ya gabata ba su a nnpc fa springboard na economy na ƙasar nan ba a iya biyan salari lokacin da aka ce za a je a ɗebo kuɗi cikin pension namu shine na sa wando kafa ɗaya da su na fara rubuce-rubuce na ce karya kuke yi kakuzo ku zo ku lalata mana pension to a yanzu nan abin da ya sa aka tafi wannan yajin aiki ya rage musu kwanaki kaɗan da za su bar mulki eh. sai suka ce to bari su tafi npdc subsidiary ne na npc sun kashe snappies su netco duka ba kamfani yanzu da yake tsayawa irin yadda suke da an lalata an sassace an kashe wannan ne ya rage ma nnpc akwai rijiyoyi guda takwas akwai number 4 akwai number 26 akwai number 36 akwai number 28 akwai number 40 41 42 to wa'annan ɗin su suka rage yanzu ake ta managing duk abin da za a yi na nnpc shi ya rage daga cikinsu ake ɗebo gurbataccen man da ake sayarwa wa ƙasashen na gode to yanzu ba shi kaɗai ba ne akwai wasu rijiyoyi akwai awori akwai bayasa da sauransu port harcourt to amma wannan to me yasa wannan ya dame ku yan wannan ya dame mu su wannan shi ke rike NPC din kin gane hmm. to wannan rijiya na namba arba'in din nan da arba'in da biyu suna fito da gurbataccen mai wajen dubu ɗari hudu da wani abu baris a kowane rana to kin ga na kwande energy din nan da aka ce sun ba nasu ne in ba sun fito sun yajin aikin nan ba yanzu aka yi shiru sun ci burus mutum yana zaune yana gida ana gani sun sauka a mulki sai dai su dinga ganin alat to wannan yajin aiki mutane suna cikin kunci sosai kuma muna nan muna magana da su union din tunda zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yanzu ya riga ya sani ya san kuma abin da ake ciki. Don na fatan maybe in sun ji wannan za su ɗan sassauta ba wanda bai ji magana yajin aikin nan nasu ba yanzu. da wannan muka kawo ƙarshen tattaunawar, idan Allah ya yarda za ku je mu da wani sabon shirin mako mai zuwa. A madadin baƙinmu sanata Salisu Ibrahim Musa Muturi da injiniya Kelani Muhammad da Alhaji Abubakar mai gandi dakin gari da wakiliyarmu Madina Dauda, Nisa Garba ke muku fatan alheri, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ba za ne ka tashi kashewa to ka kashe su ta